Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya yi ƙarin bayani dangane da wannan atisaye da rundunar sojin ruwan Amurka da ke Afirka wato US NAVAF ke jagoranta. Rundunar sojojin ruwan Amerika suke jagoran wannan atisayin, Kasashe talatin ne wato sojojin ruwan kasashe talatin ne za su ba da gudumawa. saboda a ci mabulin wannan atisaye da ake kira obangame express ranka daɗe wasu ne ko za ka ɗan mana bayani kaɗan daga cikin ƙasashen da ake sa ran za su shiga wannan atisaye a yanzu dai banda najeriya na sojojin ruwan amurka za su turo jirgin su akwai kuma jirage daga morocco sojojin ruwan morocco su ma za su turo jirgi haka kuma sojojin ruwan portugal za su ciro jirgi saboda su ma su ba da gudumawa su taka daura gani a wannan atisaye a lokacin da su rijiyar sojojin suke ruwa za a yi wani taro kuma na musamman na manyan hafsosin dakarun ruwa na kasashen da suka kawo gudumawa a wannan atisaye din eh, sunan taron shine senior leadership symposium manyan jiragen yakin ruwan Najeriya ne za su taka rawa tare da sauran jiragen yakin ruwa na sauran kasashen duniya a wannan atisaye da za a share kwanaki biyar ana yin sa. Kwamandan rundunar sojin ruwan Amurka da ke Afirka, Admiral James Fogo, wanda ke bayyana makasudin wannan atisaye da nufin inganta tsaro. Kakakin sojin ruwan Najeriya, Navy Komodo Suleiman Dahun ya yi karin haske. Makasudin shi wannan atisayen shi ne a magance matsalolin tsaro a gaban tekun Gini. Na farko ne akwai ɗan matsalan smoga ko sumoga ɗin bindigogi, sumoga ɗin eh, miyagun kwayoyi da kuma matsalar smogan mutane. Akwai kuma ɗan matsalan fashi ake samu. Amma na dai falin alhamdi rundunar sojojin Najeriya ta fara wani atisaye da ake kira tsare teku wanda ya magance matsalar ba kaɗan ba a cikin ruwanmu. Wannan dai shi ne atisayen sojin ruwa mafi girma a duniya da halin yanzu ake yin sa a nan Najeriya. Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.